Fitattun jaruman Kannywood Abba Al-Mustapha da Ali Nuhu sun gargaɗi jama'a da su yi siyasa ba tare da gaba ba. Sakon da ya wallafa a shafinsa na Instagram Al-Mustapha ya rubuta cewa kasancewar ra'ayinsa ba ɗaya bane a siyasa shi da Ali Nuhu na ci gaba da tattauna wajen farfaɗo da ayyukan samun ci gaba. Ya yi kira ga jama'a da su yi koyi da su gani yadda suka raba gari a siyasance amma hakan bai hana su mu'amala tare ba. Fitaccen jarumin fina-finan Hausa kuma mawaki Adam A. Zango ya yi kira da cewa shi ba dan siyasa ba ne kuma baya wakan siyasa. Jarumin wanda ke cikin fitattun jaruman masana'antar Kaniwu da ke goyon bayan zarcewar shugaba Muhammad Buhari ya ce yana baiwa duk wanda yake son gudunmawa ta hanyar sana'arsa. Ya bayyana hakan ne ta hanyar sakon da ya wallafa a shafinsa na Instagram. Matashin mawaƙin Najeriya Ayole Solomon wanda aka fi sani da Ricardo Banks ya bayyana ra'ayinsa na barin tawagar Mavis Record wanda shahararren producer Don Jazzy ke jagoranta. Da yake bayani akan barin tawagar ya ce zai bar tawagar ne saboda wata gagarumin ci gaba da zai samu nan gaba. Ya yi amfani da shafin sadarwarsa ta Instagram wajen nuna godiyarsa wa Don Jazzy da ya ba shi damar inganta fasaharsa na yin waƙa.